wani jami'i da ke kula da aikin ceton ma'aikatan kamfanin gine-gine a indiya da suka makale a hanyar karkashin ƙasa da ta rubta ya ce sun samu alamar mutanen suna raye ma'aikatan arba'in ne dai lamarin ya da su kamar yadda wato durgesh radhodi ya bayyana ya kuma ce ana tura musu iskar shaka ta oxygen daga wani rami da suka gani an kuma tura musu abinci da ruwan sha mutanen dai sun gamu da tsautsaye ne a arewacin jihar uttarakhand mai tsaunuka tun jiya lahadi mai saratodi din ya ce manyan injinan da aka kai wurin sun haka kusan kashi uku na baraguzan da ma'aikatan suka makale a ciki. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta gargaɗi kan mummunan yanayin da ake ciki a asibitin Alshifa da ke birnin Gaza, inda kusan mutane dubu biyu suka makale a ciki saboda ƙazamin faɗin da Isra'ila ke yi da Hamas. Shugaban hukumar Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce rashin wutar lantarki da aikin injinan janareto na ƙara yawan waɗanda suke mutuwa. Dr. Marwan Abu Sa'ada likitan yara ne a asibitin. Eh, ya ce a daren yau za mu iya cewa babu wuta baki daya a asibitin alshifa babu ruwa magani ya yi karanci jarirai sabuwar haihuwa uku ne suka rasu sakamakon rashin wuta a sashen kula da su na musamman ya kuma ce sama da jarirai talatin ne ke bukatar a gaggauta kai su kasar masar domin kula da lafiyar su matukar ana bukatar su rayu Isra'ila ta kare matakin ƙara wato zafafa hare-harenta kan mayakan Hamas da ta ce suna da shalkwatar ƙarƙashin ƙasa da suke amfani da ita wato da suke amfani da asibitoci wajen isa can sai dai Hamas in ta musanta haka tun da fari Hamas kuma ta dakatar da wato tattaunawar yadda za a sako Isra'ila wanda suka garkuwa da su sakamakon munanan hare-haren da sojin isra'ila ke kaiwa asibitoci da yankunan farar hula da yake magana daga yamma da gabar kogin Jordan shugaban kungiyar Palestinian National Initiative Mustapha Barghouti ya ce Hamas din wato ya ce Isra'ila ba Hamas take yaƙa ba. They're not wiping out Hamas, they're wiping out the Palestinian people in Gaza. Ya ce ba wai suna share Hamas a Gaza ba ne, a'a suna da palestinawa ne. Kawo yanzu sun kashe farar hula dubu sha ɗaya, ciki har da yara ƙanana dubu biyar yanzu kuma sun koma kai hari asibitocinmu. To masu raro labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. an fara shari'a tsohon lauyan sojin australia wanda ya bayyana zarge-zargen aikata laifukan yaƙi da sojojin ƙasar na musamman suka yi a afghanistan ana zaman ne dai a babban birnin australia wato canberra ana zargin david mcbridge ne da dakwar mata bayanan sirri ga wasu 'yan jarida ya dai kare matakin da cewa ya waiwayi 'yan jaridar ne bayan sojoji sun yi watsi da korafin da ya shigar a hukumanci daga bisani wani kwamitin bincike da aka kafa ya samu shaidun da suka tabbatar da zarge-zargen waɗanda waɗanda suka hada da kisan wato kisan gilla ba gaira ba dalili da sojoji suka aikata a can afghanistan din mr mcbridge din da ya kafe ya bayyana abin da ya sani ne domin samun nutsuwa kan abin da ya san ya faru da waɗanda ba su san hawa ba ba su san sauka ba Amurka ta ce ta kai hare-hare ta sama a wurare biyu da ke gabashin Siriya masu alaka da mayakan juyin juya halin Iran. Amurka ta ce wannan hari wani martani ne kan hare-haren da ake ci gaba da kaiwa sansanonin sojin ta da ke Siriya. Sakataren tsaron kasar Lloyd Austin ya ce sun kai harin ne a kusa da biranen Abu Kamal da kuma Mayadin. Ya kara da cewa shugaba Biden ne ba da umarnin kai waɗannan hare-hare domin tabbatar da cewa Amurka ba za ta yi shiru ba akan duk abin da ya shafi ƙasarta ko kuma tsaronta. To ƙarshe ƙarshen labaran duniyar kenan. madalla labarin mu faro rahotannin namu daga Najeriya inda hukumar hana fasa kauri ta Najeriya ta yi karin bayani dangane da kayan da ake kokarin shigo da su kasar da kuɗin su ya kai kusan naira biliyan hamsin da ɗaya da suka hada da ganyen tabar wiwi da makamai da kuma kayan abinci. Hukumar kuma ta ce ta kama kayan ne a yankin jihohin Oyo da Oshin da sauran sassan Najeriya. Haka kuma hukumar ta kwastan ta ce ta sami kuɗin shiga a cikin wata biyu sama da naira biliyan goma. Ga Khalifa Shehu Dokaji da karin bayani. bayani. mai magana da yan hukumar hana fasakaurin ta najeriya abdullahi mai wada ya ce jami'ansu da ke sintiri a kan ruwa a jihohin lagos da oyo su ne suka samu nasarar kama miyagun kwayoyin tare kuma da tabar wiwin haka zalika a jihohin oyo da osun su ma da ke kudancin najeriya sun kama tireroli makare da shinkafa da man fetur sama da jarka dari da ake kokarin yin safarar su zuwa cikin najeriya yayin da wasu ake kokarin fita da su da kuma ɓangaren mu da muke kira wasu marine shi suna yin sintiri a ɓangaren ruwa a cikin shafin ruwa na ɓangaren ah, kudu maso yammacin najeriya kamar me da me kuka iya kamawa a kan wannan wajajen Kamar mun kama wata kuma ta ƙwaya da ake kira tramadol da kuma ita ta wiwi mun kama kusan goma sha bakwai in ka raba su ilimi a kusan dubu ɗaya da ɗari ɗaya eh, da casa'in da tara to wannan ɓangare na ruwa kenan kamar ita yara kaga an samu kusan capsule ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya na two kusan dubu da da kwanan dubu ɗaya da ɗari biyu da biyu da hamsin da bakwai da da da Wani irin ne wani? iya kamawa da kuke zargin sa da shigo da wannan kaya? Wasu ne abin da ake kira abundant serious ne babu suspect a ciki. Kun ga mu sukan cimani su buga su gudu sai su bar kaya Ya ka kaga operation kwanan su ba sun kama ka ne biyar na shinkafa. Har ila yau mai magana da yawun hukumar ta na fasakaurin ta Najeriya Abdullahi Mai Wada ya ce a cikin watanni biyu hukumar tasu ta samu nasarar samun kuɗaɗen shiga da suka haura naira biliyan ɗari sai dai ya gargaɗi masu zafara kayan da aka haramta shigo da su kasar shekara ta fara tun wakance kuma alhamdulillah tun daga aka shiga wata shiga na biyu kullum shi haraji da muke da kan karu yana karuwa sosai. To kamar nawa kuka iya samu? Ba ni da lissafin abin da aka samu amma dai na san akalla mun samu kuɗi ya kai kusan biliyan ɗari uku. So ah, kiran da wani al'umma shi ne yanzu da watan eh, bukukuwa na kara so karaso. Ai za a yi amfani da wannan dama domin abin da ya halatta ba abin da ya haramta ba. Haka muna iya kokarin ya zama duk inda faraji zai ne da shiga duk inda bai kamata ba mun tattaro shi mun samu abin da ya kamata mu ma Najeriya domin aikin ci gaban kasa gaba daya. Hukumar ta hana kaurin Najeriya kwastam ta ce tana haɗa kai da sarakuna da kuma masu ruwa da tsaki wajen ganin an ilmantar da al'umma yadda suke gudanar da ayyukansu musamman ganin irin haɗin kan da suka samu a jihohin Osun da Oyo da Legas wajen samun nasarar kaman da suka yi a baya-bayan nan. Khalifa Shehu Dokaji, sashen Hausa na BBC a Abuja, Najeriya. To bayan da kungiyar ECOWAS ta saka jamhuriyar Nijar takunkumin rufe kan iyakokinta da kasashen kungiyar. Ɗaruruwan motocin tirela ke jibge ɗauke da kaya tsakanin Najeriya da Nijar da aka hana su shigowa ƙasar. Wannan lamari da ya kai ga ana samun barayi na kai hari ga direbobin motocin tare da yi musu sata. Baya ga harajin da ake ci gaba da lafta musu a kowace rana. Alhaji Aminu dan iya bauren yabo shine shugaban kungiyar masu fitan kayan a arewacin Najeriya. Ya yi wa Zubair Ahmad Kasarawa ƙarin bayani. dole duk abin da za a yi gwamnati ita za ta tabbatar da cewa ta buɗe wannan hanya ta ta benin da najeriya domin akwai kayayyaki sun yi na biliyoyin kuɗi a can tarshe an rasa yadda za a yi direbobin can suke kwana a wanda ke kuma bai dace ba akwai abin da muke ce madamarij yana karuwa dare da rana kamar menene kamar wani haraji da ake dorawa akan kayan nan duk mota da ta wuni ta kwana sai ta biya wani ihsani wanda yake kuma bai cikin tsarin abin da kasuwanci yake ɗauka kuma ya ɗaure bayan haka nan ana fama da matsaloli na rashin tsaro wanda yake akwai 'yan ta'adda da dama yanzu suna waiwaye kayayyakin nan da masu kayayyakin nan suna musu illa a zaman da suke yi daji. Bayan saka wannan takunkumi da har ya kai ga kuka ce kayan sun sarkafe ba za ku iya fitowa da su ba. Akwai wani mataki da kuka ɗauka na bin wasu hanyoyi don tattaunawa da hukumomin shige da fice na bangaren gwamnatin Najeriya don ganin sun ba ku wannan dama kun shigo da kayan ku. a wayanda muke gani suke da alhakin da yake da nauyi ba kamar hukumar custom to hukumar custom a nan ba ta iya yin wani abu mai karfi a kai domin umarni ne aka ba su na su tsayar da komai cak ba abin da za su iya yi so amma dai na san akwai sanatocin mu na Najeriya da muka tattauna da su na arewa wayanda sun shiga gaba kwarai ganin abubuwan nan sun daidaita yadda ya kamata takamaimai waɗanne me irin kaya ne motocin suke dauke da su dama kayayyakin ai akwai kayayyaki wanda ne shafi nau'in kayan abinci wayanda ita gwamnati ta yi yadda da za su iya shigowa cikin ƙasa akwai kayayyaki na masarufi da irin kayayyakin lemu sweet haka cingom na na gari da duk dai kayayyaki wanda adutable items akwai dukiyoyin 'yan Najeriya ciki na 'yan ƙasa sun rasa yadda za su yi babu mai taimakon su in ba Allah ba to wayannan da suka zo yanzu sun taro masu ɗimbin yawa suna neman mafita sun karkace mu wacce hanya da take rufe sun zo nan sun kasa wucewa akwai dattijan arewa su profesa ango abdullahi naji sun ce za su kira dangote za su kira abdulsamad eh, isiyaka rabiu za su zauna da su akan ba su zaman lafiya ba karamin karo ba to ai ga basihu nan hana jama'a su shigo da kaya kafin su yi wannan fest su fara kira ga gwamnati duk inda za su shiga su tabbatar da cewa waɗanda suke da dukiya a iyakan Najeriya talakawa da waɗanda suka je ƙasar a ba su dama su shigo da kayan su cikin limana idan aka ce kuwa duk abin da yake tafiya ba wani wanda zai sa baki ba wani wanda zai ce komai iyaka kowa kawai ya zura idanu sai yadda aka yi da shi in dai mun mun zabi shugabanni sun shigo birnin tarayya sun yi zaune abu na son shi farmar arewacin Najeriya babu mai magana babu mai cewa komai kowa ya yi shiru to za mu koma kamar bayiwa. don bamu da nisa da irin bautar da aka yi to baya bature zuwa ya mai karaga gashi hausa mu mutane na doke da shi bisa wada duk inda yana doke da shi to me bambancin mu Alhaji Aminu dan iya bauren yabo kenan shugaban kungiyar masu fitan kaya na arewacin Najeriya. To har yanzu muna Najeriya inda a jihar Zamfara 'yan bindiga sun kai hari a yankin Bungudu inda suka kashe mutane takwas da rana ta wasu da dama. Mazauna yankin dai sun ce 'yan bindigar sun kuma kwashi dukiyar jama'a mai tarin yawa da ta hada da dabbobi a jihar Katsina.